haka ne zargin shahararren tauraron dan wasan fim ɗin Amurka kuma fitacce a Hollywood wanda kuma ke bayar da agaji a faɗin duniya Morgan Freeman da cin zarafin mata. Yanzu haka cikin mutane sha shida da suka yi magana da kafar yada labarai ta CNN mata takwas sun tabbatar da cewa ya ci zarafinsu tun daga lokacin da ya fara sana'arsa ta fim kuma shaidu takwas sun tabbatar da aukuwar wannan lamari. mai ba da umarni ta ce a shekarar 2015 ta yi aiki da Morgan Freeman yayin da ake shirin wani fim na ban dariya da ya fito a ciki da ake cewa Going in Style. Ta ce Morgan ya yi ta cin zarafinta inda ta zargi Freeman da taba ta ba so ɗaya ba kawai ba tare da izininta ba, kuma ya sha yin furci kan shiga suturarta da kuma yanayin surarta. Ta ce, akwai wani lokacin ma da ya yi ƙoƙarin cire min siket ɗina yana tambaya ta ko na sa pant amma bai samu sa'a ba na ce masa ya bari sai ya firgita ya rasa abin da zai ce. Wata produsa a wani fim ɗin da aka shirya mai suna Now You See Me a shekarar 2012 ta faɗa wa CNN cewa Freeman ya sha yin magana kan surarsu ya sha faɗa musu cewa su daina saka riguna da za su nuna surarsu ma'ana kar su saka kaya matsatsu. CNN ta nemi jin ta bakin shahararren dan wasan akan jerin zarge-zargen da ake masa, amma bai ba da amsa ba. Wani mai daukan rahotannin Hollywood ya yi kokarin samun Freeman, amma ya ci tura.